قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mushrikai masu ƙaryatawa Allah ne ya halicce ku ya sanya muku kunnuwan da kuke ji da su da idanuwan da kuke gani da su da zukatan da kuke hankalta da su sai dai kaɗan ne kuke gode wa Allah akan ni'imomin da ya yi muku